babu nahayi anil qira'ati fi ruku'i was sujud babin da yazo na an hana mutum ya karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko sujjada tare da cewa kuma afdalu zikri alqur'an ko amma abin da ake ce ma ibada shine kai ga kuma yadda za ka yi ga inda za ka yi to abin da ake ce ma ibada kenan ba kai ka zaban makanka ko ka kirkiro makanka ba alkur'ani alkur'ani shine afdaluz zikri sallah kuma kowa ya san darajar sallah a cikin addinin musulunci amma aka ce a a cikin ruku'i subhana rabbiyal azim a cikin sujada subhana rabbiyal ala shine yafi قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان bin Suhaimin. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال يتي عبد الله بن عباس يتي كشف كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة كما الله يقوي يا يا لا بلي والناس صفوف خلف أبي بكر mutane kuma sun yi sahu bayan abubakarin ana sallah faƙala sai ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane innahu lam yabka min mubashiratin dubuwati illa ru'ya as saliha yarahal muslimu aw turalahu ba abin da ya saura na bisharar annabta ko annabci sai dai mafarki mai kyau da mutum zai gani ko a ganin masa ala ku shaurara ku kasa kunne ku ji inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan inni nuhitu ni an hana ni na karanta alqur'ani cikin ruku'i ko cikin sujjada fa amma ruku'u fa'azzimu rabbakum yanzu karatun alqur'ani ba girmama ubangiji bane ba cike fasabbihi bismi rabbikal azim yake ba to amma ba za ka karanta alqur'ani ba sai dai kai tasbih wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma kuma sujada ku yi kokari a cikin addu'a ku roki Allah duk abin da kuke so fa qaminun an yusajaba lakum ya dace a karbi addu'a ku qala akhbarana yahya ibn hasan qala hadathana sufyan ibn uyayna wa isma'il ibn ja'far an sulayman ibn suhaym an ibrahim ibn abdullah ibn ba'bad ibn abbas عن أبيه عن ابن عباس قال أكرمون عبد الله بن عباس حبر الأمة الله يغفر الله يدرش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعزموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم babu filazi layu timmin ruku'a wasu juda babin da ya zo na bayanin wanda ke salla baya cika rukuɗi ko su jada yana yi cikin gaggawa to yaya sallarsa take ne? Eh sai kala akbarana ya alajin ubaidin kala haddasan al'amash ana umara huwa abin umairin ana abi ma'amarin عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تجزئ صلاة, صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود لا تجزئ صلاة باب صلى دتك ولا تروى لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود musallan da ake gaggawa ba a cika ruku'i da sujada a sai muzalla ce musallan bata wadatar ba bata isa ba qala akhbarana al-hakim ibn musa qala hadathana al-walid ibn muslim an al-auza'i an yahya ibn abi an abdullah ibn abi qatada an abihi abu qatada kenan ko qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aswaqun nas sarikatan allazi yasriqu salatahu wanda fi kuwa muni sata wanda ke sata sallarsa Kalu ya rasulullahi wa kaifa ya yasriqu salatahu ya zai sata sallarsa kuma qala la yutimmu ruku'a la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha قالوا فيه عن أنة الوليد بن مسلم لذلك السند فيه كلام قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه قال عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان رفاعة ومالك ابني رافع أخوين من أهل بدر قالوا سكتي بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو

sai ya fuskanci alkibla ya yi sallah to an yi sallah kenan ko ba a yi sallah ba an yi sallah ko ba a yi sallah ba an yi sallah falamma qada salata da idan da sallah an yi sallah ko ba a yi sallah ba jaa fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alqawmi sai zai ya da manzon Allah ya mishi sallama kuma ya mutane sallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي السلام عليكم عليك عليك السلام كذلك ساكي صلى سبو لبكي صلى فإنك بالتوكيد لم تصلي كما سألك شيء فصلى يا صلى معنى صلى أن يتكينا شكلا أما معنى معنى صلى بتيبا an fahimta zahirin sallan ya yi sallah amma ba ba ta yi ba saboda me saboda ya bar abubuwan da in babu su sallah ba za ta yi ba irje salli fa innaka lam tusalli ko faraja ar-rajulu fa shi shikenan sai ya saki komawa sai sallah وجعلنا نرمق صلاته ما معنى نرمق صلاته eh ah muna kallo kallo daban eh eh fajala narmu muna me aha bahaushe yana da kallo da gani da harara ko akwai na udu da lura lura lura ba lallai sai da ido ba ko kuwa ko lallai sai da ido ake lura eh sai da ido sai da ido ah, a kakawa na kuma na sa mai ido eh yana da gani da kallo da harara da duban reni da duk larabawa na da su guda uku ko hudu kowanne da in ka kalle shi haka in ka kalle shi ta sama yana da mana in ka kalle shi haka yana da mana kowanne da sunan shi ramaka aka ce mutum ya yi sallah aka ce bai sallah ba to yanzu zai sake sallah kana so ka gani ne kuskure ya za ka yi ka zara masa ido ka tsira ido ka saka ido ka gani mai ina kusurin ba ka son ma ka don ka ga duk abin da ya cikin sallah ɗin sannan a gano ina mai ke na ke ce mishi wajen allanar muku salatahu la nadiri ma ya ibu min ha ba mu sani ba mai aibin sallar tasa da ake aibatawa فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم بيجي ساكي سلم سيداو يما منذ الله سلم يما جماعة سلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي كقوما كي صلى سبو لتبس كيف كي صلى قال همام fala nadiri amarahu bi zalika marratayn aw thalatha yace ba mu sani ba ko so biyu aka yi haka ko so uku qala ar-rajulu sai mutum yace ma alautu ya rasul ma alautu fala adri ma ibta alayya min salati yace ai ban takaita ba ya manzo Allah duk iya kokari na nayi to ban san me laifi na ba a cikin wannan sallah an fahimta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha halata timmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a kama amarahu Allah azza wa jalla babu wanda sallarsa za ta cika sai yi alwala kaman yadda aka ce yayi fayaghsil wajhahu farko ya tambaya abinda ya tambaya yace ma ibda alayya salati gani yake to abinda yayi daidai da ya yi tunanin cewa manzo Allah shi ne likitan sallah ke mana in ka je aika ba za ka ga mai ke damu ka ba za ka sa abin da ke damu ka ba amma likita yana da zai ce maka aika za ka za ka za ka za ka za to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo sannan ya nuna maka eh, ga yadda za ka yi to sallan da kake din nan ya ga aibi a ciki amma kai ba gani ba sahabban da ke zaune su ma ba su gani ba don da sun gani da sun ci aida ba su za su kura mishi ido don su ga abin da da sun ce ya manzo Allah ai sallar sa tayi daidai amma duk kowanne ne bai ga illar sallan ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai saboda me shine wanda ya kawo sallah kenan ko wa yamsahu bi ra'si fa yaghsil wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn ya wanke fuskarsa da hannunsa hannayensa guda biyu zuwa ina ilal al-mirfaqayn ila ilal mirfaqaini su ya wuce zuwa ina gwiwa hannu gwiwa hannu za ta shiga ciki ko kuwa a'a dab da gwiwa hannu ila ba sai an wuce ba ita za ta shiga za ta shiga amma ba sai an wuce ba ko don saboda akwai bambanci tsakanin hatta da ila an fahimta sirtu minal masjidi ilal madina na tafi daga masallaci zuwa birni me yiwa kana kai kofar birni shi ka tsaya amma sirtu minal masjidi hattal madina me kenan har sai da na shiga taif ila almirfaqaini zuwa me gwiwa hannun kenan ko ويمصح برأسه ya shafi kansa a illal ka'abaini ya wanke kafafuwansa guda biyu zuwa idon sawu to idon sawu za su shiga ciki ko kuwa kafin su ko kuwa daga kansu eh yaya za a yi mutum ya wanke idon sawu ba a sauka kaɗan ba ko zai yi sai an ɗan tsuce kaɗan an fahimta thumma to bayan ya gama alwala ya je ta da kabbara thumma yukabbiru wa yahmaduhu yayi kabbara ya gode ma Allah ya bi Allah summa يقرأ ثم للترتيب والتراخي sa'annan ya karanta min alƙur'ani ma azina Allah azza wa jalla lahu fihi sa'annan ya karanta abinda Allah ya bada izini ya karanta a cikin alkur'ani ma azina Allah azza wa jalla lahu fihi to menene ina mana ma azina Allah fihi eh fatiha da ma ta yassara da kuma an hana kai karatu cikin ruku'i da sujjada inda Allah yi amma fahim thumma yukabbiru sa'annan yayi kabbara fayarka'u sai yayi ruku'i thumma litartibi wat tarahi fa alfa'u litta'aqil yana yin wannan sai yayi wannan fa ya za'u kaffaihi ala rukbatayhi sai ya tsora hannayensa guda biyu akan guyoyinsa guda biyu hatta tatma inna mafasiluhu wa ya yanasu duk gabobinsa kowace gaba ta nasu inda take Waya Kulu sai ya ce sami Allahu liman hamida fa yastawi ƙa'iman yadda tsaya yana mai daidaito ya tsaya hatta kima sulbahu fa ya'khudhu kullu azmin ma akhadhahu ya tsaya mike duk kowace gaba ta tsaya ta koma inda take thumma yukabbiru sa'annan yukabbiru kabbara idza qala Allahu akbar fayasjudu fayumakkinu wajhahu sai sujjada yumakkinu wajhahu qala hammamun. wa rubbama qala jabhatahu ya bari goshinsa ya taba kasa sosai min al-ardi hatta tatma inna mafasiluhu wa tastarhi in ya dora goshinsa a kasa ya sujada ya natsu bai daidaita har komai sai ya koma inda yake inda yake da sa'an nan ya yayi kabbara fa yastawi qa'idan ya daidaita yana mai zaune ala a kan mazauninsa wa yuqimu sulubahu fa wasafa salataha fa wasafa salata hakaza arba'a raka'atin hatta faraka haka aka siffata masa sallar koyi har zuwa raka'a hudu la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika sallan kuwa ba za ta cika ba sai in yayi haka sallallahu alaihi wasallam an fahimta babu at-tajafi fi sujudi babin da yazo nan in ai sujada a buda haka a bude karka matsi kanka haka ka buda قال أخبرنا قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من, من خلف حتى يرى من خلفه وضح ابطيه Allah ya sujada sai buda haka har ya zama wanda ke bayan shi ma zai ga hasken mana bi tsahi amatansa sallallahu alaihi wa sallama qala akhbarana yahya ibn hassan qala hadathana sufyan ibn uyayna wa isma'il ibn zakariya عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت yace manzo Allah ya sai bude kafarsa ko da wata yar dabba tana son ta bi wurin ta wuce za ta samu hanya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأسم عن يزيد بن الأسم عن ميمونة زوج, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خواب يديه يعني جنها wai sai daga zai buɗe hannun shi in yi jada ce ya ɗora tafukarsa kasa ya ɗaga hannuwayensa hatta yara wadda ha'ibi tsaye man hu. har wanda ke bayansa zai ga tsakin hamatarsa wa iza qa'ada itma anna ala fakhizihi al-yusra in zai zauna sai dogara akan cinyarsa hagu babu kam qadru ma kana yamkufu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bada ma yarfa'u ra'sahu bayan manzo Allah ya daga kansa gurgurdan ne nawa yake zama قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء ده ركوع ده أبوة ده كو suna kusa da juna ne wani zai fi wani tsawo danganci lokacin da manzon Allah ya yi wani yayi ya tsawaita ko ya takaita قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانا عن هلال بن حميد الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ramaktu rasulallahi sallallahu na kura ma manzon Allah ido ido a cikin sallarsa na tattaro hankali na da magana na da komai na na kallon ya za a yi kada wani abu ya wuce mini fawajattu qiyamahu wa raka'atahu wa atidalahu ba'da fasajdatahu fajalsatahu bayna as-sajdatayn fasajdatahu وجلسته baina taslim. wal insirafi qariban min as-sawa'i duk suna kusa da juna suna kusa da juna ba a tsawaita wani a takaita wani a'a suna kusa da juna ne kaman daidai kaman koda wani zai fi wani dan kadan ne ba wani abu ne da za a abu Muhammadin محمد هلال hamid حميد Ibn بن حميد Humaidin ابن حميد أبو حميد Babu as-sunnatu fi man bi ba'd as-salah sunna dangane da wanda aka masbuki yazo ya tarar da an yi wa'ansu raka'o'in ya bilima ya samu <coughs> ya samu sallah amma waɗansu wani abin sun ya wuce shi an riga shi da raka ɗaya ko biyu ko uku yaya zai yi قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني أقيل أو أقيل أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة ابن شعبة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل wa aqbala ma'ahu al-mughira manzo Allah ya zo shi mughira kuma yazo tare da shi ibn shuba hatta wajadu an-nasa qad aqamu salata salata al-fajr manzo Allah na tafiya mughira na bin shi suna zuwa masallaci suka tarda an an ta da sallah ay raka'a daya wa qaddamu abdurrahman ibn auf yusalli bihim suka sa abdurrahman da auf shine liman wanda zai musu sallah فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسوك ركعة ليك في منظر الله صلى الله عليه وسلم يزوك ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية منظر الله يشبه يتردى على صلى شيء شكسه ينا عبد الرحمن بن أوفي falamma sallama abdurrahman da abdurrahman ya sallama ya kara raka'a ta ɗaya ta biyu kenan shi ya sallame su manzo Allah sauran su raka'a ɗaya ko kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma salla sai manzo Allah ya tashi zai cika raka'a ɗaya din fa fazi nasu bi zalika sai mutane suka razana manzo Allah ne zaka zaka zaka zaka wa aktharu tasbiha suna subhanallah, subhanallah فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لما ظن الله إذا صلى قال للناس سيف أما متاني قد أصبتم أو قد أحسنتم كوي دي قد أصبتم أو أحسنتم صلى الله عليه وسلم الإمام يمكن يكي ينقى سالر صلى يجمع كربي زوبا إن يزو سيش يقبا إغيس أي أكسر لي من الله يذكر جدا قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة ابن المغيرة عن أبيه أنه قال يتي فانتهينا إلى القوم بمكئس ووجه متانه وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم في مقصة عبد الرحمن بن عوف شكي من لمن شأنا صلى أي صلى ركع آه. فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر والنبي رواية da ya ga alamun manzon Allah ya zo sai ya zo zai ja da baya fa'au ma ilai biyadihi yusalli bihi shi manzon Allah ya mishi kai sallah ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba falamma sallama da ya sallame kamar nabi sallallahu alaihi wasallama wa وقمت da aka sallame ba sauran surka ɗaya ba ya ce sai manzon Allah ya tashi ni ma sai na tashi tare da manzon Allah faraka ana raka'atan lati subitna muka cika su sallam an gama kenan ko ba rigima ba sai gumi ba tashi hankali ko eh eh eh za ka gani insha Allah قال أبو محمد أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء kaji wannan tun buhari duk littafin na makaranta sai mai wannan magana imam malik ne ce abinda ka shi ne yace kaza abinda ya wuce kaza ka rama ne Wama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu wama fatakum fa'atimmu wama fatakum fa'atimmu sai aka samu riwaya daya wama fatakum faqdu sai imam malik ya ce to ai tunda an ce wama fatakum faqdu abin da ya wuce kan za ka yi ramuwa za ka yi tun da ya wuce ka an fahimta shi ne sai imamu shafi ya ce a ah, ai harshen laranci ana ambatar za ka bai tun mana iza su kaku an fahimta eh, shi sa su in ba ka za’i ba ne shi ka sallah za a yi ai kaga wani sun alil kufa hana kenan sun ma a qada'an malamai ne suka kari juna ilimi ko eh. babu rukhsati fi sujudi ala thawbi fi al-harr wal bard babin da zo na sassauci in ana tsananin zafi ko sanyi in za ka yi sujada, akwai zafi ko sanyi sai ka da aje ka dora goshinka a kai قال أخبرنا عفان قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر مقصد شيئنا صلى تارد من الله أتكين صنن ذاتي فإذا لم يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه in mutum zai iya tsoro goshinsa akan zafi ko sanyi ba sai ajiye rigarsa haka sai ya fi sujada a kai sallah ta yi babul isharati fi tashahhudi babin da yazo nuni a cikin tahiyya yaya ake yi an fahimta قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن bin Abdullahi bin Zubair? an abihi qala yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yad'u hakaza fi as-salati wa ashara ibn uyayna bi isbi'ihi wa ashara abul walid bis sabbaha naga manzo Allah yana addu'a da wannan yanzu akan wannan ya san ake magana fa ba waɗannan ba eh قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة yace manzon Allah sallallahu alaihi in ya zauna karshen sallah zai tahiyya kenan ko wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai dora hannunsa na bangaren hagu mai albarka akan gwiwarsa mai albarka na bangaren hagu wa yumna ala wani saba isbi'ahu ya miƙa da su haka yana tahiyya kenan ko zai zo karfe zai tafsiri haka ce yadda ake yi Ya zo guda biyar ne wannan ai mun ji yadda za a yi ko to sauran guda hudu ya za a yi sai a hada guda biyu din nan karamar yasa da mai binta wannan ta tsakiya da babban yasa sai a yi halaka zobe an fahimta sa'an nan wannan yana miki an fahimta wannan da wannan sai a haɗa su wannan da wannan sai a yi halaka kenan ku to sa'an nan manuniya ita ke nuni to yaya za a yi babu fita shahudi ala haddasa ya ala ala haddasa na al'amash an shaƙiƙin ana abdullahi ƙala sai ce aka ce zai zo ko

فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي سيما زن الله يجوه وجمع سيتي إن الله تعالى هو السلام فإذا جلستم في الصلاة فقولوا الله شيني السلام إن كوكا زونا شكين صلى كفداكو شي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير ما شاء تهيئك نقول إنما ننتهيئ gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa ina ma nan gaisuwa gaisuwa kana nuna ma mutum irin murnar da kake da shi ko rashin murna shi sa wani wanda ba salamu alaikum ba ga bane ba wanda sai ai wani kuma har a rungume juna yadda matsayin mutum yake a wajenka ce haka kake nuna mishi gaisuwa to gaisuwa din an samu al'umman duniya kowa da yadda suke gaisuwa eh, suke suke gaida manyan su akwai masu gaisuwa da hannu daya duk masu uniform masu kayan sarki ya suke yi da hannu daya suke yi akwai masu yi da hannu biyu ko na bahaushe ma yana yi da hannu biyu akwai masu akwai masu yin ruku'i akwai masu yin sujjada sai dai goshin ne ba zai taba kasa ba akwai sarakunan da ba za su taba ganin mutum da tsayin shi ba sai dai daga can za ka zo tun daga karshen masallacin nan a duke za ka zo ba za ka mike ka zo ba mutanen burkina faso ba haka ba ne ba wani girmama shugaban shi sai daga hannu daya ya yi karshe ya bushe ya ake yi ya kabe ya bushe ya bushe ya tsaya ba haka ba ne ba wani hannu biyu wani ya yi rukuɗi wani ya sujjada wani ya menene da menene sai dai sujjada goshi ya taba kasa amma yana dab da goshi ya taba kasa fa duk wanda ya san da yanda mata ke gaisuwa ko za ta durkusa kaman goshin zai taba kasa an taba gani ko ba taba ni ba ana gani to kai da ka zo sai ka ce duk waɗannan baki ɗaya ka gai da Allah Allahu akbar ma'ana Allahu akbaru min kulli min ayyi ahad Allah shi ne sama da kowa sama da komai sai zan ce Allahu akbar hannu biyu ba sa'an nan kai karatu ka gama sai kai ruku'i ka ce Allahu akbar kai tasbihi sai ka dago sami Allahu liman hamida sa'an nan kai kabara kai sujada Allahu akbar ka zauna ma'ana sai da kai raka'a biyu sai ka duk wani nau'in gaisuwa da ake girmama manya da shi kayi ma Allah sai ka ce attahiyatu lillah wa'annan girmamawa da ban girma da nau'i nau'i na gaisuwa ba wanda ya cancanta sai Allah attahiyatu lillahi as-salawatu wat assalamu alayka bayan ka gama kai ka kai da Allah kai kirari kai yade shi suka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai albarka mai daraja wa rahmatullahi da rahmata Allah wa barakatuhu da albarkan Allah an fahimta sa na gaje assalamu alaina mu kuma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina cewa wa ala ibadillahi salihina duk wani bawan Allah na gari sama yake ko kasa ka saka shi cikin gaisuwa akan haka a madadin kowane bawan Allah na gari Allah zai baka lada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsal an fahimta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata gare mu kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah na gari waye ya san adadin bayin Allah na gari Wa san adadin su duk hada su cikin wannan sama suke ko kasa su an fahimta to sirrin da ke cikin sallah kenan darajar da ke cikin sallah ke to assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu ba haka ne ba ma'ana baki daya a rayuwa ana yin manzon Allah salati lokacin da muke la'asar wa'yansu suna ne wa'yansu wa'yansu wa'yansu haka ake ta yi har ana da kasa shi yasa yake yi فإنكم إذا قلتموها أليس كذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأن ثم ليتخير ما شاء فأن ننكروا كأن لا دع بلك كيسو ألف انت قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم ابن مخيمرة qala akhadha alqamatu bi yadi fa haddathani yace anna abdullahi akhadha bi yadihi wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi bi yadi abdullahi musalsalun bi akhadha bi yadi fa allamahu at-tashahhud fi salati sai ya koya masa yanda ake tahi a cikin sallah me ya koya masa yace at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال زهير أو أراه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا شك في هاتين الكلمتين إذا فعلت هذا aw qadaita faqad qadaita salatak yanzu waɗannan kalmomi da manzo Allah ya zabo su ya koya ma abin na al'umma musulmai waye duk duniya duk masu fasahar duniya da masu ilimin duniya da masu menene da menene waye zai iya sanin cewa wannan kalmar tana ɗauke da sinadarin da zai kankari datti da najasa a zukatan mutane waye zai iya san cewa wannan kalmar tana dauke da sinadarin da zai ɗaukaka darajar bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yasa duk masu fasaha duniya su hadu ba su isa su kawo abin da zai daidai da kalma ɗaya da manzon Allah ya kawo to shi yasa in ka lizimci abin da manzon Allah ya kawo to shi kenan ba wai sai kayi shi da yawa ba fa al-iqtisadu fi sunna kai mana ka takaita a cikin sunna ya fi maka ka yawaita abu a cikin bid'a bukata ba za ta biya ba ba za ka taba kaiwa ba in shi ta an ta kuma fakumu in shi ta an ta kuda fakul babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo na yin manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبا قال الحكم أخبرني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول يتي laƙiyani ka ibnu ibn ujira ta faƙala ya ce ka abu da na ujira ya hadu da nisai ce ala uhudi ilaika hadiyatan ba za ka so da ba ka kyauta ba yanzu ka tambayi mutum kyauta zai ce ka kawo naira ko dala a lokacin su kyau abinda suke suke alfahari da shi mai ka jiyo daga manzon Allah me ka samu daga manzon Allah me manzon Allah ya faɗa maka ya aka yi kake faɗa wanda daga manzon Allah komai shi kyauta kenan ala uhudi ilaika hadiyatan inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina fa qulna yace tabbas dahi, lallai babu ko shakka manzon Allah ya fito mana sai muka ce qad alimna kayfa assalamu alayka mun san yanda ake ma sallama assalamu alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka ya za mu yi masa salati don a ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce sallama da ayi mun sani duk balarabi assalamu alayka haka ake to amma salati da za mu yi maka ya za mu yi wata salati za mu yi ba laraba ba ne ba ba san su har hada salati ba amma suka ce yaya za mu yi kala sai ce kulu wai mai kenan sallallahu alaihi wasallam kala kulu wai mai kenan اللهم صل ala محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم hamidun حميد مجيد وبارك ala Muhammadin. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد والله دم ما صفصاها الدنيا الزول maza su iya hada kalmomi su kawo kalman da ke da sinadarin da za ta kankare zunubi ta wanke zuciya ba ta ɗauke da sinadarin da zai sa ka samu ɗaukaka wajen Allah ba kamar abin da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا عبيد الله بن عبد قال حدثنا مالك عن نعيم المجم... المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن ابن عبد الله ابن زيد الأنصاري الذي كان أري النداء بالصلاة على آج رسول الله صلى الله عليه وسلم وندي مفركين كرا صلى الله عليه فامن تناني يا زائي أخبره شيباش الأباري أن أبا مسعود الأنصاري سوى أبو مسعود الأنصاري قال يتي hatta na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fajalasa ma'ana fi majlis sa'ad bin ubada manzo Allah ya zo mana sai zauna tare da mu a majalisin sa'ad bin ubada fa qala lahu bashir ibn sa'ad shi wannan bawon Allah ya ce mishi wa huwa abu nu'man ibn bashir shine uban nu'man ibn bashir sai ce ya manzo Allah amarna Allah an nusalli alayka ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka Allah ya umurce mu mu yi maka salati to ya za mu yi ai an gala da bin kenan inda ake samun ɗaukaka kenan inda ake samun isa inda ake bukata da wuri kenan hanya mikakkiyar hanya in ka tashi ta fi sadar da kai inda za ka da wuri sama da kwane-kwane an fahimta za ka tashi daga nan ka je wancan bakin kofa sai ka bi mike yanzu yanzu sai ka kai amma an ka kama ne bulan bultuwa ka bi nan ka kwana nan ka kwana nan ka kwana sai ka ɗau lokaci kafin ka kai ma lokaci ya kore an wuce an fahimta rikisa sai ka bi sai ka bi hanya mai ke za ka bi ba za ka ɓata lokacinka ba an fahimta قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم da ya tambayi shi manzo Allah ya shiru hatta ta na, annahu lam yasalu har muka ce ina ma da bai tambaye shi ba suke manzo Allah ya fishi ne thumma qala ba fishi yayi ba yana jiran wahayi thumma qala sa'annan sai ce qulu <laughs> me kenan ku ci in aka ce ka ce abinda aka fada maka din nan ba shi ka ce ba duk abinda ka kawo ka bata maka lokaci ku ce sai ka zo ka kawo naka to baka ce abinda aka ce ka ce ba baka faɗi abinda aka ce ka faɗa ba ba ka bane ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid والسلام kama قد علمتم ina ma na salamu kama kada alimtu salati gashi na koya muku amma sallama ai da ma kun iya shi hular bawa ne kuwa kuna yi shi akwai bambanci akwai bambanci wannan sai da ya koya musu waɗannan kalmomi da manzo Allah ya kawo duniya duk hadu masu fasaha wallahi ba za su iya kawo kalmar da ke dauke da sinadarin da za ta kankare laifi ko ta wanke datti a zuciya ko sinadarin da za ta sa ka samu ɗaukaka wajen Allah kamar kalmomin da suka fito daga bakin manzo Allah ba wasallam Eh? abin da ya fito daga harshen manzo Allah kuma da aka tambaye shi sai fada ya faɗa sai da ya mai ba na manzo Allah shi kansa ba shi zai faɗa ba kenan sai Allah ya ce mishi ka ce musu kaza ma'ana in kana yin wannan salati sanadinka daga kai sai manzon Allah sai Allah duk wani abin da ka ɗauko ah baka ce da aka ce ka ce ba baka faɗi da aka ce ka faɗa ba ka faɗi abinda ranka ke so babu du'a du'a'i ba'da hudi babin da ya zo na addu'a bayan ta tahiyya qala tu ba'da hudi. بعد التشهد في الصلاة قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربعين in mutum ya gama tahiya kafin ya sallame ya nemi tsare daga ubangijin Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu min azabil qabri min azabi jahannama wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa sharrif al masih ad dajjal wannan su manzo Allah ya koya masa yin Abubakar kowa ya tahiya sai ya karanta wannan ko Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri guda hudu ko قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي نحوه باب التسليم في الصلاة باب يزون السلمة in aka ga aka yi addu'a abinda duk manzon Allah ya ce kai to kai ka gama kenan shi ka sallame to ya ake sallamewa قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل ابن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده assalamu alaikum wa rahmatullah wa'anda ke nan sai sun ga hasken manzo Allah na fuskar manzo Allah assalamu alaikum wa قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر قال يتي صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين يتي ناي صلى بايا ونمتم أجي أمكة إرى لمن شكينا شيء سلم سلم أبو نبي فذكرت ذلك لعبد الله فقال سينفد مع عبد الله ابن مسعود كنا سيتي anna alika haza ina wannan ya samu wannan sunna ne ya aka ya fahimci wannan ne wa qala al-hakamu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu zalika haka manzo Allah ke yi babul qawli ba'da as-salami babin da yazo bayan ayi sallama lokaci ya shiga ne hmm? babu alqawli da salami babin da ya zo na bayan an sallame sallah to me za a fada qala akhbarana yazid ibn harun an qala anba'ana asim عن أبي huwa Abdullahi, Ibn al-Haris, الحارث Aisha ta قالت an karbo daga na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yajlisu da salati illa qadra ma yaqulu اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام yana sallamewa kenan sai ai istighfari su uku Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram Allahumma la alima zuwa karshe ku قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن شداد عن شداد أبي عمار عن أبي أسماء الرحدي an sauzana kala kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza arada an yin sarifa min salatihi istagfara salasa marratin manzo Allah zai iya gama sallah zai tashi ya istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam wa ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام wa'annan kalmomi ko kai ka kirkiro su kana yi ba za su samu darajar ibdar irin darajar wanda ya dauko daga harshen manzon Allah ba sallallahu alaihi قال أخبر بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال أملا علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة وانزال دبر كل صلاة دبر الصلاة في الصلاة دبر الصلاة بعد الصلاة كرشين صلى كافين أصلى بأي شيء ما كرشين صلى لي أما أنا أتكي صلى دبر الصلاة باين أصلى مي باين صلى شيء ما أنا أتكي دبر الصلاة kana ya kulu fi duburi kulli salatin maktuba la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم